Masu kallo Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na sharhin fina-finai sunana Aminu Sharif. Kamfanin CBC Media Concept ɗaya daga cikin sabbin kamfanoni ne wanda ya shafi kusan akalla sama da shekara shida yana gudanar da harkoki a cikin wannan masana'anta. A cikin waɗannan shekaru wannan kamfani ya shirya fina-finai ɗaiɗai har kusan guda biyar. Fim ɗinsa na dare da rana shine fim ɗin da ya karya kumallo da shi a kazalika kuma a wannan karo za mu ɗauki ɗaya daga cikin fina-finansu mai taken muguwar mace wanda ya zo a kusan na uku a cikin jerin shirye-shiryen kamfanoninsu da zan za mu tattauna da ciki wanda ya shirya wannan fim shine khalifa cbc kuma alugum zak shine ba da umarni yayin da haziƙin marubuci ibrahim birniwa ya rubuta kuma ya tsara wannan labari a kashi na farko a cikin wannan shiri za mu duba kan yadda fim ɗin ya kasance kana a kashi na biyu za mu tattauna da ɗaya daga cikin waɗanda suke da ruwa da tsaki a kan wannan fim mai suna muguwar mace mu je izuwa kashi na farko CBC Media Limited Muguwar mace labari da tsarawa Ibrahim Birniwa, ɗaukar sauti Sani Kandi da kuma Shamsu Glo. Ɗaukar hoto Usman Jalingo, tace hoto TJA Ɗorayi, shiryawa Khalifa CBC, bayar da umarni Ali Gumza. A cikin 'yan wasan akwai Ali Nuhu, Sadiq Sani Sadiq, Maryam Waziri, Fati Washa, Al'amin Buhari, Zaharaddin Sani, Sa'id Nagudu da Sadiya Adam. labari. Shirin ya fara ne da nuno motar 'yan sanda inda aka ga sun biyo wata mata, Salma, wato Maryam Waziri, wacce ta kasance mace a bar tsoro da mugun hali. Gaskiya sai dai ka jira ni kira mai gidana, don ban ga dalilin da ya sa polis za su zo gidanmu ba. Ba sai kin kira mai gidanki ba, wata mata ta shigo gidanki yanzu? Kai, babu wata mata da ta shigo gidan nan, tun da mijina ya fita ma babu wanda ya shigo gidan. To ki sani idan har ta shigo gidanki, to ya kamata ki gaya min domin tana da illa idan har kin san tana tare da ke to ki gaya min kafin ki nadama. Babu wata mace da ta shigo gidan nan da ta shigo ba abin da zai hana na fitar da ita. Shikenan, ko da za ki ji labarin ta makota to ki sanar da su illarta. Na gode sai an jima. Kin kin kin kin tabbata baki yi laifin komai ba? Ha baki kuwa. Laifin me zan yi? Ya ga kin shigo ne wanda ya biyo ki? Bai ganni ba, kin san gidanki yana daidai da kanku nan. Zo ki zauna na wani lokaci. Bayan kisan kai da ta aikata a ƙoƙarinta na kariya daga wayar da Amina ke yi. Labarin ya ɗauki wani salo na daban wanda ya ja hankalin mai kallo. To, amma abin dubawa a nan shine ta yaya tangame man gida kamar wannan babu mai gadi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amina, Amina. Shin mai bada umarni bai lura da cewa mai kallo bai ga cikakkiyar damuwa ta mutuwar matarsa a wajen Hassan ba, wato Alinuhu wanda yake a cikin shirin? Akwai alamar an yi kokowa a falon nan. Mun alamu sun nuna islakabar kujerar ba yanayin yadda shi sannan kuma gawar amina alamu sun nuna cewa a nan aka kashe ta domin ba mu ga alamar an jawo ta daga wani guri zuwa wani guri ba ko kuma mai haɗa hoto ɗaukar sauti ko kuma shi kansa mai bada umarni, bai ji fitowar muryarsa a lokacin da yake bawa salma umarnin ta matso kusa da kujera a gidan amina so, ki na wani da kuma cikin mota inda Bala Ustaz ya ɗauko Salma. Shirin ya ci gaba da bankaɗa halayyar satar jarirai da mata irin su Salma ke yi bisa goyon bayan uwar gijiyarta da kuma sauran abokan sana'arta kamar su Zaharaddin Sani wanda dara ta ci gida. Salma? Dama Salma ɗana ta ɗauka? Salma, ka santa ne? A'a, ban santa ba. Ina zuwa. Kai! Zo nan. ina za ka je zan je kano ne da akwai wani bincike wanda nake so na je na yi sahabi dama ka santa ne eh ina ji kamar na santa wani irin kana jin kamar ka santa kai mun bayani sosai tun kafin ɗanka ya sarwanta ina tunani kamar je na ɗauke ta da dare na na kai ta gida ka kai ta gida ina akwai wata wadagiya ne a nan karo wadakin ka ba ni kwatancen gidan da gaggawa abubuwan burgewa lallai sadiya ta yi kokari wajen nuna tashin hankali kan sace jaririnta don allah ke kin yarda cewa ni za a haɗa baki da ni a sace ɗanki yadda muke da eh, sahabi kana iyawa har idan an ce ɗan nawa ake bukata ba don allah don annabi bala ka fito min da ɗana don wallahi tallahi zan iya zarewa zan iya hauka cewa an banga dan nan nawa ba bala ka fito min da ɗana mana <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah Allah kai ka san daidai Allah Allah kai ka hada ni da wannan mata Allah ka fitar da ni a cikin wannan rudani an nuna cewa labarin ya faru cikin awanni 24 wanda hakan abun burgewa ne idan aka duba akasarin fina-finai kan shafe watanni ko shekaru. Jaruma Maryam Waziri ta yi matuƙar ƙoƙari a cikin shirin kasancewar ita sabuwa ce. Abubuwan kurakurai an samu matsala ta rashin ci gaban shiri a daidai yanayin da kwanciyar Amina wadda aka kashe bayan numfashin da ta rinka yi a matsayinta na gawa. An nuna Salma na ƙoƙarin gujewa domin cetar da kanta daga hannun 'yan sanda sai dai an kasa gane cewa yanayin lokacin damina ne ko kuwa bazara. Shin mai ɗaukar hoto bai lura da 'yan kallo da suka tsaya burjik lokacin da jami'an 'yan sanda ke magana da karen mota a tasha ba ne? Ko bai lura da cewa mafi akasarin hotunan shirin sun yi haske tare da ƙonewa ba? Murya Sadiya wato Fatiwa Sha bata hau daidai ba a inda suke magana da Salma lokacin da aka kawo ta gidanta. Matsalar sautin bata tsaya iyanan kaɗai ba, domin a wasu guraben ana jin alamar guga da kuma hayaniya ba gaira ba dalili. musamman a ƙarshen fim ɗin inda aka rinka jin muryar yara. Samun motar haya da za ta bar garin a cikin dare kai tsaye ba tare da ta je tasha ba abu ne da kamar wuya. Haka zalika suturar da 'yan sanda suka rinka amfani da ita bata cika ba domin ko suna babu a jiki. Ga wanda ya san garuruwan Gombe inda aka ɗauko Salma zuwa Azare, lallai zai samu ɗaurewa kai idan ya ga baburan a daidaita sahu da lambobin Kano na gilmawa. Daga ƙarshe, cikin hoto mai hatsa-hatsa sanda suka cimma Salma da uwar ɗakinta bayan musanyen bayanan sirri a tsakanin ma'aikatan. So, muka je can kya bayani, sannan kika nemi ɗaukan wani action idan nan zagaye yake da 'yan sanda kuma da manyan bindigogi. Me ke faruwa haka? Da haka, waya. A haka zan iya cewa na ba da tauraro hudu dangane da irin salon labarin da aka zo da shi. Haba Malam Bala. wishin ba kai ake kirari da cewa sai ka yi kuɗi ko ta halin kaka ba ne? Za ki ji. Wato ainihin ko ta halin kaka. Sai kuɗi. Wannan gaskiya ka faɗi. Ta yaya za ka ce ba hannunka a cikin wannan al'amari? Wannan kawai wannan suna ce suna ne. Sai ka yi kuɗi. Bi ko ta halin kaka ya zubillah. masu kallo barkanmu da dawowa shirin fim ɗin muguwar mace kenan a tare da ni a cikin wannan ɗaki inda za mu tattauna muna tare da khalifa cbc shugaban wannan kamfani na cbc media concept kuma wanda ya ɗaunoyi haka zalika kuma ya shirya wannan fim mai suna muguwar mace producer barka da zuwa allahu a cikin ɗan daƙiƙa ɗaya ko kuma za a iya cewa ƙara masu fili ya zama sittin minti ɗaya kenan shi wannan fim na muguwar mace wanda sako ko darasi yake dauke da shi to bismillahir rahmanir rahim da farko dai gaskiya shirin muguwar mace akwai darasa da yawa a cikinsa ba ma guda ɗaya ba ma guda ɗaya ba domin labari ne wanda ba kirkirarsa aka yi ba ma labari ne wanda ya faru a gaske labari ne na zahiri na zahiri to to labari na zahiri kuma yake dauke da duk da dai darasan suna da yawa wanne ne daga ciki wanda za a iya cewa ya zamanto yana jan gora a cikinsu so gaskiya labarin ainihin gundarin labarin shine kamar akan sadik sani sadik so an yi faɗakarwa ne akan mutane da suke ɗaukan wata sifa ko suna na banza su dinga ɗorawa kansu idan ka kalli fim ɗin za ga akwai title da ake gaya masa sai kayi kuɗi yana cewa ko ta halin kaka wanda kusan wannan ya jefa sha a halin da ya shiga to amma ka san fim yana da abu wanda kusan idan kana da sako da kake so ka tura wa ɗan kallo mm. to yi ƙoƙari ka sa masa abin da zai rike shi so akwai abubuwan da an sa su ne don su riƙe ɗan kallo har zuwa wannan saƙo da ake so a isar to ni zan ce har yanzu dai kana ta yawo baka amsa min tambaya ta mm. a kame mun ji dai kayan maganar kamar siffa ko suna da mutane kan laƙaba mu kansu ya zama to kuma ya yi tasiri a kansu gaskiya ne to amma ba mu san shine darasin fim din ko kuma shine sakon da kuke so ku aika ko kuma yaya akwai wani abu kalma ɗaya da za a iya cewa ga ta kalle ta eh kusan shine darasin shine darasin eh. to akwai abubuwa da suka faru da ana aka shirya fim din ne an shirya shi a nan kano a jihar kano aka eh. shirya fim din eh. to kuma amma akwai abubuwa da yawa da aka ringa dan gani ko da yake duk an ce wasu sunayen garuruwa aka rinka kira daga gombe a ce za a tafi azare za a tafi ina amma kuma babu wasu gurare na musamman ko a hanya ko kuma a cikin gari ko gine-gine waɗanda suke nuna cewa lalle na waɗannan garuruwa ne da ake ambato za a ji sai aka rinka ganin gimlawar baburan haya na a daidaita sau da alamu kuma da lambobin kano kuna ganin wannan ba zai iya dan juya hankali mai kallo ba kuma kun ce ga irin gurin da kuke wannan shirin fim gaskiya ne kamar yadda aka gani a cikin fim din mm. wannan garuruwa da aka faffaɗe su kusan mun so mu yi amfani da su so amma ka san shi tsarin fim yadda ka ɗauko shi akan iya samun matsala so wasu abubuwan da suka ɗan faffare dole ba yadda za a yi haka aka kura aka yi fim akan matsala ta bangaren ina ta ga ɗan bangaren marubucin da ya muku azarbabi rubuta muku haka ko kuma ta kudaden da za ku dauka ku dau location din ku kai shi wa'annan garuruwa wajen ainihin fara shooting din film din eh. so kai arranging film za ka yi shi a guri kaza da kaza da kaza eh. so wata matsala idan ta faru babu yadda za ka yi za ka nemi solution ne dan kada aikin ka tsaya to gaskiya dai an yi magana saboda salon labarin duk dai kai bayanin cewa labari ne da ya faru a gaske zahiri ya zo da wani salo na daban kusan cewa ganin irin a awanni nawa aka yi fim din a cikin kaman daga yini ɗaya zuwa washe gari a kammala fim din wannan wata dabara ce da kai kake ganin hakan ya faru a zahiri ko kuma kun kirkiri wani abu ne kuka kara kuka cusa a kan labarin eh akwai wasu abubuwan da kara su akai don a samu a rike dan kallo ya kalli sakon da ake so tsagwaron labarin na gaskiya ba a yi ni ɗaya da kwana ɗaya ya faru ba kenan a kusan a yi ni ɗaya ne shi ma a yi ni ɗaya ne ya faru eh daga tasha ta nemi taimako zuwa garin da ya kai ta ta ce bata gane gidan ba ya bata masauki ta saci jaririn ta gudu daga daren 'yan sanda su bi ta su kusan duk aini ɗaya ya faru daga safe zuwa dare to gaskiya dai labarin ya kyau idan kai la'akari akwai saɓanin fina-finai da zaka ga ana yi ana yi sai a ce bayan wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku ko kuma a ce bayan shekara guda amma kuma wasu abubuwan ba sa sauya da yawa kuma ya ga an ce lokaci ne na masu ci gaban shiri ko kuma wani abu nan din ma akwai matsala inda aka samu musamman inda ita amina ta rasu ta ganganta ta kwanta bayan ita salma ta tafi sai kuma aka sake dawowa inda mijinta wato jarumi alinuhu mm. sai kuma aka zo aka ga inda ta kwanta din ya bambanta shi ma daban ne sannan kuma tana dan numfashi ma wani lokacin tana abin nan ya aka yi haka duk yake faruwa so gaskiya kusan wa'annan matsaloli matsaloli ne da suke faruwa a fina-finai yanzu a fina-finan ka ko fina-finai da dama domin abin da yake haifar da wannan matsalar eh. ita ce wasu ka ɗauki abu kusan da yawa ka ɗora wa mutum ɗaya sosai ya zama ana samun matsaloli amma kusan gaskiya yanzu ana kokarin kaman da me da me kenan ana kokarin gyarawa domin me eh. yanzu kusan kowane tukuru a cikin aiki ana ba shi ma'aikaci yawwa ku ba ku ba wa kowane ma'aikaci aiki ba kenan a'a ne ma magana da kafin mu san me yake haifar mana shi a yanzu ba maganar fina-finan wasu ake ba mm. muna magana ne akan muguwar mace gaskiya ne kun ɗauki ayyuka ne da yawa kun jibga ma wani ko kuma ya abin ya kasance ko kuma sakaci da rashin kwarewa shi ne abin da nake nuna ma mm. a da mm. ana iya ɗaukan aiki kusantar tars a bawa mutum ɗaya eh. sosai daga baya kuma muke ganin matsaloli to dole za mu yi kokari mu ga me yake haifar da wannan matsaloli so daga baya sai muke ana tafiya ana tafiya ake gane cewa me why not a ware wa kowa bangaren sa wani kai zaka kula yanzu babu babu jami'i mai kula da ci gaban shiri kenan a cikin fim akwai su to bai aikin sa ba kenan ya eh to ka san inda ka kai da kokari a fim wata matsalar ma ba za ka san ta faru ba sai bayan an gama sai bayan an kammala to matsalar shi jarumi alinuhu mahaifin shi mijin ita amina ya kasa nuna ko kuma an ce ba a ga alamun damuwa sosai da ɗimaucewa ganin cewa an shigo har gida an kashe matarsa mai ba da umarni ko kai da furodusa da kake gefe ko mai ci gaban shiri duk ba su lura da cewa irin rawar da ake so ita ka. a wannan lokaci ba ta gamshi dan kallo har yadda da abin da ake so a tabbatar masa ba gaskiya ne so daman gaskiya irin wannan duk yadda ka kai da kokarinka hmm. so ta wani bangaren sai ka ga matsala ko yaya take to ku kun fi son matsalar ta ci gaba da faruwa ba za ku yi magana ba har sai ta kare shine kusan jigon da na gaya maka a yanzu yanzu kowane kuru a cikin kamfani ana ƙoƙarin a bashi aiki wanda na sani shi zai kula da wannan bangare kai kana can kuma kana ƙoƙari ka kula da nan su hankalin ka ya rabu biyu amma idan ka san wani ne zai kula da can kai iya nan ka sani kowa zai kokari ya maintainin abin da aka ce kula da shi. To masha Allah masu kallo kuna kallon tattaunawar da muke a kan fim ɗin muguwar mace tare da producer mai shiryawa kenan Khalifa CBC. Za mu je hutu idan muka dawo za mu ɗora daga inda muka tsaya masu kallo barkanmu da dawowa muna tattaunawa a kan fim ɗin muguwar mace wanda ya zo daga kamfanin cbc media concept tare da ni akwai mai shirya fina-finai silifa cbc wanda muke tattauna kalifa maganar gidan amina inda aka kisa tangame man gida ne wanda a zahirance za a ce akwai yara ko mai gadi ko kuma wani abin nan amma kuma an zo an bar gida a buɗe bayan ma barin gidan a buɗe ba mai gadi da aka ta dawo an kwankwasa aka ga kuma kamar a kulle yake da ta zo fita ba a ga ta buɗe gidan ba kawai an ga ta ja kofa ta tafi ba ku lura da irin wannan al'amarin ko mai shirya fina-finan kai kanka ba ka lura ba duk da dai a ce hakkin mai ba da umarni ne ya lura da cewa ga yadda abin ya kasance ba ku yi gyara a wannan bangare ba gaskiya an ga gyara hmm. wasu ma sun babba da korafi irin wannan su amma abu ne da an riga an ɗauka an riga an ɗauka inda aka ci gaba ko an samu mashkila ko guri bai wa darakta daɗi ba ko mai shiryawa ko mai ɗaukan nauyi akan sake tsara fita a fita a je a sake gurin a zo a sake a haɗa a sha a cikin fina-finai ku me isa ba kwa irin wannan kokarin ku ga kunya idan an hango kurakurai an gyara kafin a tura wa 'yan kallo eh gaskiya yanzu mu ma an fara a nan kamar da ina wanne kai akan eh. ka shirya location ka fita ka yi daga baya ka zo ka kalla ka ga an samu matsala ka fita ka saki an fara ko to masha Allah akwai shi kansa inda darakta yake magana a ciki wajen inda yake bawa ita Salma umarnin ta zauna a kujera sannan kuma shi ma kansa daraktan ya sake magana a cikin mota inda shi ah, sadiq sani sadiq suke tafiya da salma me yasa ake eh? gaskiya wannan matsala ce kusan na wa'inda ka dora wa haƙƙi domin ba na mantawa shi kansa fim din da aka yi editin aka gama eh. akwai wa'inda ne selecting na ba su ainihin preview na eh. ce su kalla su idan da inda suka ga gyara su mm. fito da shi mm. so wasu ba abin da zai ba wa kamfanin ka matsala ko feluwa suke duba ba abin da za su samu suke ba kokarin su kawai ka ba su su tafi ba tare da sun yi aikin da ka dora musu to amma bangaren wasu kuma sun aiki alal misali ka kamar ita sadiya za a iya cewa ta yi namijin kokari domin ta burge jama'a 'yan kallo wajen nuna tashin hankali da ɗima cewa yayin da aka ce babu jaririnta gaskiya ne so me yasa wasu suke kokari su ba da gudunmawa da hoɓasa ga nasarafin wasu kuma ba sa yi gaskiya ne to kusan mu ma muna yin duba da irin masu wannan kokarin mm. fim ne ka ɗauke shi a matsayin sana'a ka ɗebo dukiya ka zuba wasu suna ganin mutuncin ta wasu ba sa gani so duk mutumin da ka kira shi aiki ya yi kokari kamar yana yin nasa na kansa to gaba idan ka tashi dole za ka yi kokari ka janyo shi domin ya san me yake yi to maganar yanayi fa shi kansa wannan shi ma da mai ba da umarni da shi mai hada hoto za iya cewa da mai ci gaban shiri akwai inda kuke nuna ana tsakar bazara da rana akwai kuma hotuna da kuke sa na tafiya a kan titi wasu cutaways da kuma suke nuna damuna ne don har akwai yayyafi a ciki me yasa kuke wannan haɗakar ana kwamace laka kuna ganin hakan ba zai kawo wani irin tasku ga dan kallo ba ya rikice san a wani ma yanayi ake yin fim din eh to gaskiya kusan irin wannan wani abin ne yake kawo wani abu kamar shi kaga labari ne da aka nuna kusan an yi yawo hmm. daga nan garin ka tafi nan daga nan daga wuni zuwa kwana yawwa amma eh. kusan garuruwa ne aka shiga a wani ba a gari ɗaya ba ne an tashi daga nan garin ne an shiga nan an so kuma kaga kowane gari da irin yanayin wezas to shi dai jarumi lunu da aka nuno kafin a nosi ya shigo gida an nuno gurin yana da yayyafi an nuno kuma kofar gidansa da 'yan sanda da suka zo da inda ita wannan ta zo kafin ta tafi kasar a bushe take babu yayyafi ba a san ko su duniyarsu daban ne gaskiya dai wannan <laughs> Eh? Eh? wataƙila da duniyarsu daban akwai ba matsalar sauti ba da akan samu ka ji guri riga na guga ko kuma tana kukur-kukur maimakon a ce an amfani da na'ura da ake ɗagawa da za ta kwashi dukkanin sauti akan saka wadda za ka ce ta kamo murya wani ma tana ɗan guga shi mai sautin shi ma sakaci ne na ayyukansa ko kuma kusan sakaci ko kuma in ce rashin sanin mahimmancin sana'a mm. so kuma a yanzu gaskiya daidai gwargwado ma'aikatan kaniwar suna kokari ku ba kwa gane kwararru eh. waɗanda ya kamata ku yi aiki da su ku tun da alhaki ne yanzu duk sun bayyanar da kansu su kwararru wayanda ba su iya ba kuma su nuna kansu so ya danganta da aljihun mutum nan. yawwa in dai ka san kamfanin ka babba ne kuma fim din ka babba ne sai ka nemo kwararru tun da eh. akwai su eh. kusan kuma gaskiya yanzu mun hau wannan layin daidai gwargwado mu masha Allah in kuma daidai dan sai ta ne ko matsakaki ne ka nemo dan gwabi gwabi kenan duk da dai gaskiya mu tunda ma muka fara fina-finan ba ma irin wannan ba kwa ta'amali da masu gwabi gwabi ba mai duk kowa muka kira professional to ya ake ake samun waɗannan matsaloli in har professional din kuke amfani da su ai ka san inda ka kai da kokari a harkar fim dole wata ko akwai wanda ana kira muna professional a gaskiya dai duk wanda ya amsa sunansa ya iya ya kai yanzu wannan fim din professional ne suka yi ma ko kuma eh gaskiya sosai dan duk wanda na kira ya yi kokari sosai a aikin ah, matsala kai ka ce suna eh matsala to ai shine na gama duk wanda na san na kira shi a wannan aiki eh. wallahi har ga Allah na san an yi kokari sosai an yi abin da ya kamata to amma matsala in ta zo babu yadda ka iya da ita akwai maganar ita Salma ta fito kawai da jariri ta fito bakin hanya kawai ta ce a kai ta gari kaza mm. a kuma wani yanayi na wani lokaci mm. daman akan yin haka a samu ka tare mota a bakin hanya ba ta shakaje ba ba komai ba ka ce ta dauke ka ta kai ka wani gari akan samu irin haka ai shi ma mai motar idan ka duba cikin shirin zaka ji ta ce drop ta dauke shi kamar yaya kenan ita kadai take so ya kai so kusan mm. shi ma kuma a yadda ya nuna ya tashi daga aiki sa'a dai aka yi direba ne shi ah. ta yaya aka yi ta gane direba ne tunda motarsa dai babu wani alamu kamar ta ce mota haya ce ai ita mota haya babu safiya babu da ai ba alama kuma akwai alama a jiki misali yanzu ba na ansa akwai alama ta da take nuna mota haya ce eh, babu alama to ya aka ta gane yadda yawa ne misalin da nake kawai ta fito ta tsaya kawai ta haka kawai shi kenan ta tsaye da mota eh. idan za ka hau abin hawa ko a daidaita sau ko taxi ko hais musamman ma a gurin da yake titi eh. mahaɗa ce ta hanya so watakil daga nan idan da ya ce ba za shi ba dole tasha zai kai ta to wai abin da aka yi kawai da ka fito ta tsaya ta tsaye da mota kawai yanzu zan fito in samu katuwar marsandi kawai sai in mata hakan tsayar in ce eh to ai yanayin motocin hayan ma sun bambanta a ina a gwamban ko a azare a gwambe ko a azare yanzu idan ka ga a cikin fin din na ce a gwamba ko a eh, azare shine nake baka misali yanzu idan ka ga marsidi ka ce za ka sa mata hannu ta tsaya ai ba ta kama da ta haya ba yanzu akwai inda ake maganar kayan 'yan sanda hmm. ba su cika ba su kansu babu suna wasu ma a gefe duk akwai matsayi amma gurin sunan zaka ga a shafe ki kuma akwai korafe-korafe na da hukumomi kan yi na cewa ba kwa amfani da cikakkun kaya da suka dace nasu kuma wannan yana nuna bata aiki da sauransu wasu ma sai a ɗauka kamar masu gadi ne irin wannan na masu zaman kansu ya kuka yi haka kuma abu gashi gaskiya to wannan kusan kalubale ne a kansu wanda haƙƙin yake kansu su wane ne ne masu nan haƙƙi yawwa yanzu idan kana neman kayan police eh. ko motar police akwai waɗanda direct idan ka tashi su za ka nema saboda me su za ka nema su suke da alaƙa. kamfani ne ko me eh to kusan ma'aikata ne dai kawai a kaniwood kuma su suke da alaƙa da jami'an tsaro domin a takaice dai kamfani ne wanda yake samar da irin waɗannan kaya na hukumomi yauwa domin ni yanzu kawai sai in je in ɗauki riga ɗan sanda in sa in yi shooting fim ban san ran ɗin riga to yanzu idan kaga ya kawo ma bata cika ba ba suna ko ba matsayi ko ba kai shi kenan sai ka karba ka tusa a cikin fim ɗinka kai amfani da shi eh to kusan gaskiya mu ma yanzu muna kokari ko menene ko da ba haƙƙinka bane abu to ka yi kokari ka tabbatar da ya yake ko kuma ka sa masana su gani ba ku da masu bincike kafin ku wanzar da fim shine abin da na gaya ma ko da ba aikin ka bane yi kokari ka saka masana su tabbatar ma da abu wannan kun yi ba masana kenan eh to kusan gaskiya ni ban sa wasu su duba min wannan tsarin ba to masha Allah akwai maganganu kuma da ake ta maganar hutu mai hatsatsa mm. a gurare da yawa wanda za a iya cewa iris ko kuma an bude abin da ake cewa exposure ta yawa hotuna suna konewa ko iris ya kake ganin kuma za ku tumfari wannan al'amari musamman ganin cewa duk kaya magana cewa ba kwararru kuka amfani da su ba duk da kaya ba da aiki ce ba kwararru ba to na gaya maka dai cewa ita matsala idan ta zo eh. wata sai ta faru ma za ka ganta kuma duk inda ka kai da kiyayewa matsala tana an yaba da ita gwazon ita wannan sabuwar jaruma maryam waziri ganin dai cewa wannan shine fim ɗinta na farko kana ganin tauraro nawa zaka iya ba fim ɗin tauraro kamar eh ganin karbuwarsa da yabansa da kuma irin bayanan da kuka rinka samu daga wurin yan kallo bayan da ya fita kasuwa eh gaskiya an sami yabo sosai hmm. kusan yana ɗaya daga cikin fina-finan da na samu yabo sosai a cikinsa kama daga ita kan yarinyar da aka sa an ga kusan wasu ga kokari na domin ba ta taɓa yi ba amma duba da yadda aka ɗauko ta aka ce ita eh, ta yin kuma ta abin da ya kamata tauraro nawa zaka bashi daga goma zuwa daya. a ni in ni ne sai dai in ba goma gaba daya to mu a nan ganin yadda al'amarin yake an bashi tauraro hudu shi ma bisa irin labari da aka dauko na matsalolin sata kananan yara da jarirai wadda tana damun al'ummarmu sosai da kuwa ce kun tafi kuna magana soyayya da wasu abubuwa kun ɗauko matsala da take addaban mutane kuma kun nuna hanyoyin da ya kamata a ce mutane sun yi idan irin haka ta faru a sanar da hukuma sannan kuma a tuntuɓi duk inda ake ganin cewa nan ake zaton cewa za a samu wani sa'ida producer mun gode masu kallo nan muka kawo ƙarshen tattaunawa akan wannan gautaccen fim mai suna muguwar mace wanda ya zo daga kamfanin cbc media concept za ku iya ci gaba da wannan muhara a zaurukanmu na sada zumunci ko kuma handle ɗina na instagram a aa share ko kuma handle ɗin khalifa cbc a madadin waɗanda suka taimaka wannan shirya kaga akwatin talabijin ɗinku nake cewa mu haɗa mako na gaba insha allahu ma'asala.